ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ما لما أهل الكتاب دقى يهود النصارى sun yi burin a ce sun batar da ku ya ku muminai gabarin gaskiyar da Allah ya shiryar da ku zuwa gare ta amma ba kowa suke batarwa ba sai kawunan su saboda kokarin su na batar da muminai yana ƙara batar da su ne kuma ba su san ƙarshen aikin su ba